muna ƙara gode mu Allah maka dukkan sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da jabbar wasa ya ƙara da tsoron mu a wannan masallaci mai albarka masallacin wanda ya yi ma da tsaro a rahma Allah ta haɗa mu shi a gidan aljanna daga nan ma an الإصلاح والتنجو في نور Najeriya don ci gaba تعليل نبيه يمشي على التفسير القرآني بالمعنى wani shi ne tafsirin mu na tara a wannan shekara kuma tafsirin mu na tara a wannan sura mai albarka suratul alama. gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi mai tambaya ta farko tana cewa menene hukuncin jini da masu gani gabanin ta yi fari da kuma jinin da take gani bayan ta yi fari sa'annan cikin da ta yi farin shi wata biyu ƙa'idar musulunci jirgin da ya zo sanadiyar farin ciki in dai ciki bai kai wata hudu ba wannan jinin sunan shi jinin ciwo baya hana sallah baya hana azumi baya hana mu'amalar aure amma idan ciki ya wuce wata hudu zuwa sama idan aka yi farin shi to wannan ginin ya zama jinin haihuwa ya zama jinin haihuwa za a duk hukuncin jinin haihuwa za a bai wa jinin cikin da aka yi kwale shi bayan wata hudu da samun shi amma kafin wata hudu ba mun sami rai ba bayan wata hudu an mun sami shi rai da haka ya zama mutum Allah ya dace da mu wanda ta tambaya ne da hukuncin kwayoyin fulani da kwayoyin fulani kala biyu akwai wanda ake kira shi da fara iyali akwai wanda ake kira shi da kayyade iyali mutum ya ƙayyade iyali ce ɗaya biyu ko uku ko biyar sun ishe shi wannan haramun amma mutum ya tsara iyali ba sai shi ta samu ciki ta aihu zai tsara tsaftar samuwar ciki sai bayan an yi yaya wannan yara wannan babu laifi a musulunci shari'a musulunci ma ta yi ishara ɗaukar cikin da shayarwa wata domin wurin ya ce ta shayar da shi shekara za ka mu da yake matan mutum ta samu ciki sai ya yi ɗauki wani mataki na shari'a da mataki na likita don kada ta ƙara ɗaukar ciki idan ta zama yare sai ka samu cikin wannan ba laifi ba ne amma ƙayyadewa ce ɗaya biyu uku ya kisa wannan shi ne karo da shari'a Allah ta ƙara ta ba mu mutum tsayawa wani yana cewa ya yi alwala kuma yana azumi sai wani sauki ya ga jikinta ko kuma a social media facebook sai ya ga farashin wata mata alhali bai kalla da nufi ba menene hukuncin abu a ƙa'idar musulunci na mutum yana azumi sai wani sauki ba tare da niyyar ya ganta sai kuma ya ganta sai ya ji sha'awa to azumi shi a lalace amma ya ta wuce ya ji komai a cikin bai shi a wasa yana da da waya sai wani farinci ya wuce a waye shi ya gani ya wuce tabbas ya ga farinci amma da yi wani sha'awa ko wani da a cikin shi ba azumin shi na amma mutum ne ya ji sha'awa sanadiyar kallon wata mata a zahiri ko kallon wata mata a social media kuma ya ji sha'awa azumin shi ya kai قال صلى الله عليه وسلم yana cewa azumi zai yi ceto ranar tashin cikin abin da azumi zai ce na shi ci da sha da sha'awa ashe sha'awa tana karya azumi idan an yi ta da gangan ko kuma ta roba ba da gangan ba sai aka ba ta hannu kai to azumi ya lalace Allah ka hukuncin alwala tana nan su bai ya sha'awa shima ma alwala shi shi tambaya ya samu damar zuwa kuma ko aikin aiki amma mijinta muharraminta bai samu damar ya rasa ta ba menene hukuncin a gida mace, aikin hajji ko kuma ba tare da muharrami ba الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي في آية في آية ليس فيها نبأ عقبة هذا محرم وأما مضى مذهب المالكية سنة المتعددة من آية سنة شوية العقل الأمور قام أمونا أبو كنت فيها أن يستطيع وتشي ذات الحكومة من الظروف دعوة ما كان ولا بيع ولا دراسة ولا بيع وكما مضى لما كان يقول بحث الحقيقة وباب العلم بإخبار كتب العلم الحج في إصادة قضية باقى إجامة أمام متميزة في سنة محرم أنني ما أستطيع من الإجازة ولذلك الشيء يتكلم قضية لا تصل وقلت إذا أصابوا الإصابة عمونا تولى أبو تنتهي عن التنسيق وباب العلم تجيب ƙarshen haka da ke kira da mawada ta za ta zama mutum ya biya mai ko mara ko hajji ubanta kuma wato mijin kuma yana ƙasa duk wanda Allah ya yi mishi arziki zai biya mu ɗan tsamansa idan tana da miji ya biya musu tare idan ba zai iya biya musu tare ba to shi ya ɗan tashi ta haƙura ya biya ma mijinta domin shi ya fi kamata a gidan shi ne jagora domin yadda zai ɗanka shi ma ɗanka ce kuma idan mace ta biya masa mijinta bai biya masa ba a tafiyar mata rina shi ke ta labarin maka da mijinta. Ka ba da labarin sai da muka ko amfanin da aka je shi ba aka yi kaza aka yi kaza ba ko yan da ake ce so ta bayan wanda da suka murguna mishi ne ko gane cewa mafi shi ne har ya kai shi kaza ne amma ba kowa take da wannan tunanin ba akwai masu tunanin masu kyau Allah ka da wannan tana cewa ta hannu kawai kokai ɗanjanu matsala ce wadda ba ta aka ba Allah ya ba ta lafiya ta je gurin mai magani sai ya ce ta karanta ina waka ta tofa da duka kan su kuma ta nemi ta nemi ta yi ya fi wannan bawai dan da Allah da manzon sa ba ta dai ne kuma da kuma ba to ko da take da lalura a suna cutar akwai addu'ar da yake na yi Allah ba su tsare ba za su ba kuma da su ba su ba جل شعوبي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون kuma ina المطر الشياطين da kasa ba da المطر biyu. Abu na biyu akwai wani magani wanda in mata sun yi wanda shi duk da zuwa a jini in ya ta wannan cikin sauki Allah ya ba shi zuwa a jini shi ne yin wanka da ganyen magarya masana suka ce in an samu magariya ne kaɗai a dinga daka ta ana zuba ruwan garinta a cikin ruwa ana wanka da shi idan ciwon ya tsananta magariya da wato lalle da tazargari waɗannan itatuwa guda uku in ana wanka da su da yardar Allah Allah zai raba mutum da makirci shi da nan a Ta yi da da hayaki yanayin hukuncin yin hayaki a musulmi an haɗu ba ya fi bane domin shi hayaki ana yin akwai itatuwan da aljanu ba ba idan aka yi hayakin yana sa su yi ba ji daɗi ba su fita daga cikin mutane ba dai muna ce mutum da Allah ya karfe da lalurar aljanu to gaskiya ya yi iyaki a wurin ba ya ji tsoron Allah kuma ya kare imanin imanin ya komai muhimmanci muna rabu Allah ya ba ta lafiya ashe ba mu ba muna roƙon addu'a ga al'ummar musulmi akan wannan aiki da muke shi na wani miliyoni gidauniya mai albarka aiki ne wanda yake babban aiki Allah ta ala yake roƙon ne amma kuma ya sauka mana kuma abin yake gaban musu da kai wanda kuma dai muna da buƙatar kuɗi kusan naira miliyan shida wannan narobi ne kaɗai muna da siminti muna da yashi muna da dutse muna da katako dole ne kawai da gare mu sa ko wanda ya ji wannan karatun idan yana da ayi da zai ke bayarwa ya sanya a cikin account idan bai da shi mana zuwa Allah ya sauƙaƙa jajin sun um, account ɗin jajin baru na masu dogon zero dogon one two zero one seven one six zama yin mita dogon zero sai dogon one sai twenty sai seventeen sai fatin da hausa sufuri sufuri daya daya biyu bari ɗaya bakwai ɗaya uku jihar islam za ku da sunan akan nan islam foundation for social development Allah ta'ala ka ba ni ikon yin farfafin jihar nan ka ba ni ikon yin abin da za mu shi a duniya mu ci more shi mu ci more shi lokacin mutuwa mu ci more shi bayan mu Allah ka wani aiki ka dora mu akan abin da kake so ka yi da shi Allah rahma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تقولن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه نعم وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير نعم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ولنا هاي ما صار وقتا سنة تبرد الرمية الله فمن هو الأمر كأجية تبرد ياي إيماني لألا cikakken imani ba sai ya yi imani da Allah ta musu ba guda uku kawai rukunai guda uku na imani da Allah farko ka yi imani da Allah a babin shugabiyya ba a bauta kowa sai sai Allah rukuni na biyu kai yi imani da Allah a babu rububiyya Allah shi ne ya yi shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake miƙawa shi yake jamfewa shi yake ɗaukakawa shi yake saukewa duk abin da zai ya gudana a nan duniya wallahi Allah ya ce ko ka ga wani ya sa hannu kawai dai ya sa ni ba wajen shi yake da iko ba zai zama kawai ne amma mai zartarwa mai hukuntawa mai yanke hukunci shi ne rabbul alamin dole sai ka yi cewa Allah shi ne rabbul alami sannan ka yi da Allah ta ɓangaren sunayen shi da sifofinsa amma sai da sunan Allah ta yi ba a rasa Allah suna ba a mai wa Allah sifa ana samun suna da sifar Allah ne ta hanyoyi biyu kacal alƙur'ani da sunna kuna gani ba ba na sani ba masalin shari'a maƙuƙudan akan shari'a hukunce-hukuncen fito guda hudu kuna tare da duk wani abu hukunci ne fito hudu to ta hanyar hudu ke samun hujja misali dalci sallah timama haila azumi hajji kuna gani ma to ana iya samun hukunci a dogara da hukunci ta hanyar hanya ta farko alƙur'ani duk abin da ƙur'ani ya zo da shi ana aiki da shi a matsayin doka ta shari'a hanya ta biyu suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo da shi ana amfani da shi a matsayin doka ta shari'a to da hanya nawa hanya ta uku dalili abu abin da faruwa a shari'a ba aya ba hadisi sai malamai su imani su ba shi hukunci hanya ta uku iyali kun ba aya ba hadisi ba jima'i malamai amma sai a samu hujjumin malami sai ya kalli abin da ya faru sai ya kalli wani kunki da ya tabbata a Qur'ani da hadisi sai shi ya fi misali yanzu yara suna shirin shin shi. a matsayin kayan baki ba ka yau ta aya ko hadisi da kara shamishu kai amma za ka yi ya fi shamishu da giya domin giya tana sa maye shamishu yana sa maye da idan aka ce makwakwatin shari'a guda ne za su guda nawa guda kudu hudu qur'ani da hadisi da ijma'i da ayyuka ko wannan a babu bishu a babu aqida kuna tare da ni masalihu bishiri guda biyu duk abin da ya shafi Allah ko ko ne Allah ya faɗa ko annabi kuna gani idan ka shuri a kai ittifaqi ta ya kamata a faɗa Allah suna in Allah bai raka mu kai wannan sunan ba annabi bai raka mu kai bai raka Allah wannan sunan da ko haramun ne a raka Allah wannan sunan shi ba kuma mu al'aqida ne littafin kawai akwai wani tauhidi da ya ba mai dare shi ba domin a ciki sun ce al-wudu ya al-wudu duk lokacin da aka ce ka za a mamme ne ya nuna akwai lokacin da babu shi kuna gani ha guda ka mu idan aka zo ba ma ce ma Allah cikin sifofin shi akwai alwudu ga Allah sai dai mu ce Allah shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe domin ya zo a Qur'ani da hadisi ne Allah ya ce a Allah هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله هو الأول شيء ربك الله تعمل من يريد أن تكون تعمل من يريد أن أقول لك me zaman lafiya a cikin Allah shi ne mene na farko man afi kuma na ƙarshe har su suna cewa al-wujudu samawar idan da dawa wani baka da wanzuwa wata za wata za wata za wata za wata za to ba kai abubuwan da aka hada a cikin wannan da wanda bai zuwa Qur'ani da hadisi ba in ta ce Allah samun ne ya akwai lokacin da ba samu shi amma da ta shi ne na farko ba ka zo lafiya ko shi ne ba na ƙarshe wani ta ji a cikin kuna fahimta ko a dunkule tana da da Allah ne nan nuri ka kare ka ta yin bauta ka yi da shi wurin rero ka yi da suna inda hukumomin to da shi sai Allah ta'ala ya ce kul da ya musu ya kai annabi Muhammad a bayar wani hatta waliyan yanzu wani Allah zai fi shi a matsayin waliyi مثل جهه العمل واقيم السماوات والارض على حال الله هو الخصوصي شنو يقال هذه انت صميت تقصد معنا دا باطن ومحل لا يصمد الصم وما لو في سبع صم بعض لنا الله يكون فيها هنا قال اي لا تكون وليا غير الله تعالى وقد يكون ولي وانت بعد الله أنه خالق السماوات والأرض من الله ولو بالتركيشين ما لسلطة ميلة أقع ومبدعهما على شيء أجعل سلطة ميلة الله أكبر معنى جابك وشي صار وسكي شو ويقول أنت الله ينا السماء وكافون الله يلي سما إلهي يقول سبحان الله أي شيء الله ينا الله يلي سما فيقول لك شو ويقول

ya ce yana sama kuma shi ya halittu sama ko ai kwakwalwar ka ba za ta gano wannan bayanin ba kawai shi ma shi ne su ka yadda kawai yadda ake nema a wurinsa kuna gani ba za ka Allah madaukakin sarki shi ya halittu sammai da tafai da ba kuma ba ka kuma gabanin ma ya halittu sammai da tafai da kare ne mara kan ya ce mai rubuta ya ce mai zan rubuta Allah ya ce ka rubuta duk abin da zai faru a wannan gaskiya tabbatar ma wanda shi ya halittu sammai da tafai ala gari misali fara babu wani wanda ya riga Allah ba da jira sai Allah ya kuskura wa huwa yu'in Allah shi ke cewa wala yu'am babu mai ce da Allah ai wala hatta min da subhanahu wa ta'ala ba zan riki wani Allah ba a matsayin wani bikin al'amari لأنه سبحانه الرزاق ومشي الله allah الرسول في شيء من أرض الدعوة بجميع خلقه دليلا على الاستغفار من من غير استياب اليه الله bai da bukatar mutane da haka abinci Allah shi ke ciyarwa mun karanta ayoyi da yawa wanda suke nuna cewa Allah shi ke ciyarwa shi yake sokar da ruwa shi yake fitar da tsirai shi yake mura wuta duk abin da kai Allah ke yi to wanda yake yin shi ya kamata a bauta ba wanda yake da bukatar wannan ba duk wani wani da kake bauta wani yana cin abinci kuma in bai ci abincin nan ba zai ji yunwa in bai ji yunwa nan ba zai galabaita in ya galabaita zai iya yin ciwo in ya ciwo zai iya halaka in ya halaka zai iya mutuwa ranar ba a bauta ma kowa sai Allah domin cewa Allah zai cin abinci shi yake cewa, yana nuna maka cewa duk wanda yake cin abinci da jeje وعلى أمر الجنة وشيء يعني هذه الأشياء على ثلاث أنواع فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضى وزيتونا ويصلى وحدائق غلبا وفاكهة وأبدا متاعا لكم ولأنعامكم الله مدد للتزكية فيقول الإنسان بلا طعام تغير الأبد يجيشنا كيف هناك شيء أما قامت أبيتي نوعين على يسير إن قبضنا الماء صبا على يسير التي أمور توقف الرواد من رأيهم قرية لكن جبار الله أنت لكي كان بأمير الله وعلى ملو كتن صرتي شيء بعد أبنتي كان توقف الرواد شيء إنا قبضنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ونعلى الأرض قطع أرض أرض تنتهي Allah ne yake sa kafa ta tsage tsoro shi ne kuma shafaƙar alƙalba shafaƙa sai ne shi a gaba فأنبتنا فيها حبا bayan tsoron ya fito nan nan ne ya fito gero da dawa da shinkafa da masara da wake da duk sauran waɗannan abubuwan Allah ya ce mu Allah mu ne

wa ƙwamban da sauran ƴaƴan itatuwa an ambaci inabi ne saboda da cikin ƴaƴan itatuwa ba su daraja ba ce waiwa ba domin waiwa tana da damuwa akwai mai tsari ana cewa mangoro kuna gane ma Allah bai ce da abaluma ba saboda dukkan nan wani lokaci suke daɗin lokaci ba su da daɗi sai Allah ya faɗa abin da kowa ya je da daɗin shi وإنما وقربا لعنب لسورة الفاتورة والتشاء وعنبا وقربا لعنب لبن عنب وقوة إنما وقربا لعنب لحرارة ما يرمى على رمى وزيتونا ونخلا وأما شيء كنت زيتون ونخلا لمشة الدنيا ما يرمى وحدائق غلبا هذا يقول واحد يعني da ainihin gonakai yanzu za ka ga akwai gona da biyu, akwai gidan gona yanzu gidan gona za ka ga ai abubuwa ne da yawa ka ga lemu ka ga ayaba ka ga tumatiri ka ga kankana ka ga sharu ka ga kifi to duk wannan Allah shi ya samar wa ɗan adam dane ne wa fatiha wa abba Allah ta fatiha da ainihin fatiha me fatiha eh kayan marmari an gani ya hada da su apple ya hada da su da su da su da su ita wa abban da kuma ganyen da ɗan ita ya saba yanzu bishiyar mangoro sai da gani ko ba ta to Allah nan da ya halicci mangoro shi ya halicci ne ganyen mangwaro ina fata an gani ba duk wannan Allah ta'ala ya yi ne dan mai arama mata'an lakum wa li'anhaakum kadiya tabbatar ma Allah Allah ne ya mana wannan ne ba lakum wa li'anhaakum wani kan hannu da ko mu domin abubuwan da aka ambata mun yi amfani da shi wasu abubuwan da aka ambata kowa ke amfani da shi yanzu kamar ciyawa harawa ganye duk ba da gwamnati suke amfani da shi ba su kuma da yanki na tsawa ke amfani da shi mu da to da Allah ya yi mana wannan ko wanda ya mana wannan shi ya kamata a halitta ko ko wanda yake cin moriyar wanda ya kamata a bauta mawa ma'ana wanda ya wannan shi ya kamata a bauta mawa ko ko wanda yake cin moriyar wannan an ba a nan ya nuna wanda ya halitta shi ya kamata a bauta mawa shi sa muke cewa masu zuwa tsawon alheri suka je tsabarin kowa da yi addu'a sai dai ke mishi addu'a ba ma hana yin addu'a a kabari ba amma sai dai kabarin ba za ka yi ma addu'a mamaci ya halarta وقال صلى الله عليه وسلم يسأل يرسم قبرك يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستضعفين منا والمستغفرين أن تفضل لنا ونحمه الآثار نسأل الله لنا ولكم الآجلة أما نجلنا المهدوءة نومتا أما عبد ما يبدأ الشيء من الجبور ونكا وليس الجنون كما كفى كلمات كبيرة وشيش يدري مطا كافي يموت بينا شجاوتي ولي ينا قبال ينا ذي نوع ينا بكي صورو ينا جابو لكي نسرائي yanzu su tsoro ke jawo da yanayi da sake za su da ma'a da yi a kushi kuma abin da kai ciwon tsawon da ma'a da ya fa kamar tsawon da ke shafa wani abin da kai ciwon tsawon ma na shafo ne an fiye kuka a cikin shi wannan tsawon ya wayo shi ba a wani sha kuma ka maka sha wa kasa wanda ya wayo yana neman kamar wannan bauta shi ne Allah ta'ala ya ce kun a ghairar wani يقول حتى ليه اتخذ وليا بل ان شاء الله كيوم ولي واقيم السماوات والارض على آخر ان لا شرك فيها مثل الصرمي لتطع وهو يحكم ان لا شرك يسير ولا يطعم باب من يسير لاطع هذا وهو يحكم ان لا شرك يسير ولا يطعم باب من يسير لاطع هذه سياسه بشع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم يقول حديث لما ما حديث نادب بيو دليلية للسن دكارة أبو هريرة الله يبارك أبو على شيء دليل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة دليل أن الله مدوك تلقي زي فقاع على كاشي من القيامة يا ابن آدم ألا يقول يا بيت آدم مريض فلم تعودني ألا يقول يا رشد الله أبو هريرة to ka ga yana da cikin abubuwan da suke yi maka yadda a matsayin shari'a ne Allah ne ya faɗa a bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi hadisi kulli ba a karanta shi a samu lada kamar Qur'ani Qur'ani da ka karanta a samu lada amma shi hadisin kulli sai ka yi aiki ne da lada ko kuma samu lada a babu wato neman ilimi kuma ba a tsalla da nufin gudu to Allah ya ce ranar tashin kiyama ya kai na ƙaro wani na rashin lafiya walam ta kuhini wa ba zai kaga shi ne ana ya ba sai ba wa ke ya ubangiji kai ku a uzuka wa an ta rabu da halittu ya zan zo da shi na sai ne wani ne talibai ƙala sai Allah ya ce amma alimta an na abdi fulanan mariba walam ta'udu sai Allah ya ce ban san bawa na ne ya rashin lafiya ba ba ka bi ka gaishe shi ba amma alinta annaka law kusahu law wajadtahu indahu Allah ya ce ba san da ka bi ka da mara lafiyan nan ba da ka tarar da ni a gurin da mutum Allah na gurin ba yana son cewa Allah yana ko ina ba duk da an ce Allah yana gurin da Allah ya ce ma annabi Musa يجري وترفعون وأذكركم بالصروف إلى تعرفوا بأمر الشيء قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى قال فأذنوا عليكم أما يوسف لا تخافا ثم إنني وأخوك لديني ألا أنزل ألا أنزل ألا نتابع هذه موسى يعني بأرضنا وأنت ألا يعصم في ألا يفسر لديه شيء أصمت وأعظم إلى جد إلى جد معنى أنا أقول النبي يقول إن كان يريد لكن الله تعالى ألا أقول أشياء ذاك تعالى ألا أقول معلش ألا ينا ألا أصمت وأعظم من يريد لكن الله تعالى ألا ينا ألا kamar yadda yana tare da annabi Musa da haro, yana tare da su da irinsa da kuma jinsa to sai Allah ya ce idan ka je zai da mara lafiya za ka tarar da ni a wurin ya Adama ya kai dan annabi Adamu amtuka wa lam tuqimni Allah ya ce ya ka zaka na buƙaci ka bada abinci ko ba ana abinci ba Vale a Rabb, ele ama ele, que é um grande. O atende com o que é um cá, o ante a Rabb dos Alemães. E a gente tinha que ter, que ele foi em cá, ele é. Ela é o outro que mora em lá. Ela é gente que tinha lá, vai a tinha de. Por a sua alma é que não é que tinha de ele, mas tinha de ele lá. Se ela tem que ter, porque ela tinha de ter a alma. Se ela tem a alma, ama a alma, أنه استطعمك عبدي فلان ولست أيوه yanzu kai ba ka san bawa na wani ya zo ya ce ka ba shi abinci na hana shi albashi ne da wace zuwa ne ya yi bara ya ce ki ba shi abinci ya hana shi kuma kina shi in ba shi da shi ba shi da ne in ba shi da shi ba shi da ne amma ko ne ya zo shi a ba don Allah ba shi annabi Allah ya ce wani ya zo ya ce ka ba ni abinci na hana shi amma alinta annaka law afamtu ba san da ka ba shi wannan abinci ba da ni da indi da ka tarar da ladan fahimina ma'ana ba shi ne biya ba wace biya Allah ya na adama sai Allah ya ce ya kai dan adamu sai kai kuka faran tafi na ne muka ba ruwa in sha ko ba ni na sha ba qala yawon sai dan Allah ya ce ya ubangiji كيف أتيك وأنت رب العالمين يا من شهدني هذه الوجه قال في الله يأتي استسقاك عبدي فلان وانا وانا يأتي كما شروع ولم تسقه وكشاهد شروع أما إنك لو فقيته الله زي يشي وتصدى كشاهد شيبا وجدت ذلك عندي لا تكرم دلالة قوية wannan hadisi dore hadisi ne da kace Imam Muslim ya kira yana nuna maka Allah ba a ciye da shi sai dai a ciye da bayan Allah sarki ya tabbatar ma Allah yau da fara da asuba da masallaci sai ta da wasu almajiri guda uku suna bacci sai na tashi su ce kai yau ku sallah sai suka tashi na ce ba ku yi ba dukkan su su uku yadda ka san sun haɗa baki suka ce wasu nawa a yanzu dan da su ko yanzu an kira sallah alfijir ya ce ya zan yanzu yanzu sau nawa kike ɗaura girki ki ji almajiri yana cewa sadaka a mana abin da zai so don Allah duk wanda zai zo yana cewa ba shi abin kawo ta kashi ta ba shi in ka ba shi ka ba Allah in ka hana shi ka hana bawan Allah kuma shi ka bashi Allah ne zai biya shi lada da haka Allah baya ci baya tuna amma dai bayan Allah suna ci suna sha don haka ya kamata shi da bayan Allah ku sha da bayan Allah الله تبارك وتعالى مكان ولا بشيش الله تعالى يأتي قل غير الله أتخذ وليا واقيم السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل لا يمسك إني أريد أن أكون أول من أسلم من ألا يا رب الجن لو مجن نقول قولي لي قولي قل يا محمد يا يا في محمد إني أمرني ربي دلني أريد بلا يا رب الجن أن أكون أول من قضى على ذو سبحانه بالتوحيد لغني من قبع ورجع قبع نقول قولي كم كان بكشف الله كم يكشف وقال له بطاعة من هذه الأمة ونميني نيسا رنجا نمي قويا لغير ما الله لا من الأمة لا تكونن من المشركين ولذين أحد عند الله المشركين الله أكبر أسيا تبكر مع الله والله كانت عائلة يسكينون عن نبي يزون لا جاء تكريمكم هاي سلوه هاي كذا هاي كذا هاي كذا وأن تصوت معاملة da annabi ya yi da kafirai bai faru da cewa wani annabi ne kuma zai shi ba kuna gane mu ko da kafin malami ya kuka murya ga wasu mutane za su yi amma su muna kuka murya ga yan dalila ba ma shan su kafirai irin kalmomin da ake gaya musu na kusatawa ba ma gaya musu da wannan kuma yanzu za mu dalila kuna gane mu wanda ya mutu ne kuma ya kwata kuna a wannan an umarce da zama farko wanda zai musulunta ba za ka tunan da ne da shirki na kuma zan zama shirki ba Ya haka mu ba za mu shirka ba ba za mu bid'a ba ba za mu farre ba insha Allah Allah da kai mana imani waɗanda suke da mun yi tsafani da su kullum muna musu addu'a muna musu nasiha muna musu fatan alkhairi fatan mu gudu tare mu tsira tare Allah ka dace da mu kusa mana imani. Bi Allah ya ce a gaba da ramma. Qul inna أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله أكبر الله تعالى قل يا صياغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني أخاف لي فمن أجل إن أتيت ربي إن ساق مغلقين عذاب يوم عظيم أقيت عذابا كثيرا تشهد لا حول ولا قوة إلا بالله جماعة وعيالي وانا مغانا أنا محمد قل كلام يا أهل محمد إني أخاف إن أطيت ربي إني أخاف إن أطيت ربي إلى هل قريت صعبة الله وليه بمعصية الشرك به سبحانه إلى هل قريت مع الله أو بغيرها من أنواع المعاصي ko kuma sauran laifuka azaba yawmin qiyama annabi yana jin tsoron azaba ranar tashin qiyama ذلك اليوم الذي يقضى حوله ولا تنكاش أنبياء آيات الأمم جماعة وجه بيسان حضارة ألا من يكي يوم عفادة عدوه من الله سيدنا عمر بن الخطاب يا فتنش جلو كتنت أخي مرينة بسيدنا نقل بشوائي وكان سيدنا عمر yana sallar asuba ya kai sai zan zaku sai ya ce inna azabar rabbika da waƙa sai na mai yana zan zaune a yake yi da sai ba su ya Allah ya ce alhamma بسم الله الرحمن الرحيم نعم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المحمود والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع قل أنا أحب أن يأتينا الله الذي نزل الأرض لن تعلى إليه

ربنا إن عذاب shiga da da ya daya wance cikin wallahi tallahi billahi da billahi ya yi na kuma na rantse miki da girman Allah wallahi بيجوز ان هو اياه فمن كما يقال الى كما قال الله بين القوة والقيام والقوة وكتاب المذكور في رق منشور والبيت المعمور والطرف المرفوع والبحر المذكور هنا على القوة والقيام فليه تقول لنا بيجوز ان هو اياه ماشي إن عذاب ربك ربك لواقع الله يكي نسلي عذاب الخلود بالنبي وقوات سيدنا عمر في كان تلوك وانا مدرس في فاتح سمان ما لك في سيدي يجي يقانا أربعين قبل في كتاب وبقول لك المجرى النبي الله يا غير معلم كل إني أخاف إن أخيت ربي النبي يقول قل يا الله هذه الحقيقة أدارت ولا يدري عن الكشف هذا هو الذين يجزي وإن خالق عنه ولازم على ولد كلام أقول لكم أنكم لا ولا يعلمون من شيء شرك ليه في نجم تحكم الشفاء الله بدا ما يمنع رحمة إن بدا ما يمنع أضرار ليه في نجم وشيء وانت أيها النبي بسكي كم فريش akwai yankuka da mutane suke yi ƙanana wanda ba sa shi yin shi ba waɗannan Allah ta hala yana iya yabewa in ta shari ko ka bayi da masu na'una. In ta tattari ko ka bayi wa malakun hauna an mukassir عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أنا كريم تجتنبك غير ما تنهون عنه. yi matsaukukan nisanci manya-manyan zunubai mutar fir'an ku sanyi a jikin ƙanana wasu ma za mu san da mu kuma za mu rasa mana to akwai laifin da sai ka tuba su ba ka tuba na mutu Allah zai maka azaba Ka shirka in ka tuba Allah zai shirka zai ya shigo ka, amma in ka tuba na shirka zai fi an koyi kuma Allah ka bari idan mutum yana babban zunubi yana shan giya yana fashi da makami yana kaza yana kaza in ya mutu ba ma ce bai ga wuta ba mu ce Allah ya dama ya yi amma in ya dama ya mishi azaba to tun da hakikan azaba ta nisance su Allah ya ce kun ga ya musu inni aqamu in asaytu rabbi lalle ni ina jin tsoron in na saba ma ubangiji na azaba yawmin azim azaba ranar tashi alkiyama wani ne mai girma wannan kuma yana nuna mana ba na da kuma wannan addini na musulunci ko da ranar tashi alkiyama ko da هل عمل القيامة؟ بابا لأن لا تقولي بعد إني ألا دينه من ألا إني صعبة دين العمارة ولن بابا ونسي فيه جبرا إلي ما كنت كم جل جدنا بيار الله وكيف إنه هنا سيكيه إنسوا أن بابا الله ننزل الساعة جنا الدين suka zaunar da duniya lafiya da kare ta Allah sai Allah ya biyo musu suna ko na shafa duk inda kan Allah ne ma'aikata ne annabawa ne musulmi amma wallahi da ƙarshe Allah ya ce in suka kuskura ke ne shi ta gaba da ke musu Allah ne Allah ya faɗa wa وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلى أن تعالى يعم بشأن نباوة شعجر يمن كلاب يمن يوم يبقى شيد بيت إزالي فهد الله ودي شريع بس يحبيبه من الشعب من كلاب ومن أن لا غير شريع في حول يا مدرسة من الأمي بطه يتي ولو حشر أن نباوة أسرع لذلك في سورة محلة شمسة لا حديث عنهم ما كانوا يعملون أو نفير هذا لا يكون من تجي بعد ألم ألم أن الله بيقول شكرا أن يشكرا إلى والله العظيم أن لا شفع كريم يذكر ويعيش لأن الله كيعيش على الأرض كيعيش على الله على الأرض Allah baya sassautawa in aka yi shekarar kai shi هو shugaban mai gidanmu masoyinmu jagoranmu annabi Muhammad duk duniya ba wani Allah ya yi kuma ne ba wani ya yi da Allah ya ce shi in sun yi shirka kai ma ina da rashe shi me Allah ya ce ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن ليس بخاسرين أما تعالى يستوحي إليك حديثا من والدك عيسى يا بأبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك ولد الضرورة والمسيح الله إن أشركت إن كفرت قرتين شركا لا يحبطن عملك إلى الله يرضى ويتوب التوحيد فلا يتولان بأيدي يدين على ديارنا ولا نكون من الشأمين عاصم المؤمور لا نلاقى ولا نلاقى بيدينا لا تلاقى جيد شوالا في أفراد يعبون النقائلين ما لسأت وعلا حسون الحقوة لأول البقاء فما يفعلون أن تنكئن بذن ما يدون فقد يكون الشيطان ولشيء adalci wani arama wani majalaki duk girma da suke da Allah na addini kimar sama Allah da sama ba da aka jama musulmi ne kiyaye samun Allah kowa ta so ne da nufi ma Allah kare kowa ya san na shi kadiri in ka mutu da yi in ka haɗu da Allah ba za ka yi ɗaya da cikin magabata ya faɗa ma Allah ba mu ya kai هي بولو دي يعني هم تقول أول الزواج عشان الزواج مكان الاستعداد فيه بعد يوم الجيال في الشارع في الله تعالى يتجلو باو توكا الله يتجلو تسعة تترون توكا تيكو تترون في الله يحدى توكا في الله يتجلو ما يتجلو فإذا هو قائم بيديها أما يوم أقول أجد أم إلا شعب ومن التي بابا نجدك منها المتقيمها من تلك التي إن كانت تقول لك أيدي لكي يجب خشيتك يا رب يجب والله ولا يقول لك يا رب يجب أن تثبت بإمك عقيدتي ولا تجد ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce tsohon ke yi wa ya san in muka yau ba za ta ce ba ko shi ya yi dabara ne ya kawo shi kada ka kama shi wasu ni a kafin a kai kwarfi a zaɓe ya ina jin kwarfi na saba Allah a zaɓar ranar kiyama wani wani shi yana mutum ya haɗu Allah ya a ranar kiyama shi ne ya yi dabara ya ce a kowace gawar shi a ɗaiɗaita ta shi ke nan yin Allah ba yau ya yi da ya yi dabara

ta zan ku zo mutum da shi mutum me zai faru ita zai da zai da ya yi zai Allah yana da Allah yana da karanci ba Allah ba ya kona ko ribar da zai cinye kona me yake la yas'alu إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يسأل الله بأذانهم الله دين يوم هذا دين إن شكرتم وهو لي وآمنتم وكلمات وكان الله شاكرا عليما. أما بالبنيان فكيف يقول؟ كلام الله كلام الله كلام الله الجنة أبو ذلك وكان القرآن بيننا بداية كثيرة الدين وتتبع الكراوي يوم يجي متعلق هذا في العبادة يرجع عن صلاة سنة كل إمام مسلم صلى في غياب حاله فهو من ذلك وثاني شيء لا يركع فقط آه، بطل وثاني شيء ترى وثاني شيء بوما جيل ثاني كراوي زي شيء مزاي يركع إذا صلى كذا والمنع لا يقع معناه أن يكون يوضع إذا يوضع على الحين توجد ومن هذه الأسباب يعطى الإيمان هذا يا هذا من يقول من أحد يقول yara yara to wannan ne ibada na ciyarwa na sadaka na wannan kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan za ka ji daɗi ai a farkon da suna ba da aiki ne zan yi sun shekara guda ya zagara to na Allah

2017 Plateau. Double zero, double one, 2017 Plateau. Jihad Islam, and Islam Foundation for Social Development. Da aida a duk lokacin da zai gaji na kawai da ba, aiki ne muke so biyu waɗanda bayan masallaci da makaranta da gidan barayi guda hamsin ko yanzu ba ɗan ƙarfi ba kawai muna ɗauko shi kaɗan kaɗan ne za mu iya kirawan ranar da Allah ya kira mu mutum bayan saura ya ka yi ƙoƙari wannan saura ta alkhairi ya nuna كم آلة الهدن تقول الله الله قل إني أخاف إن أخيت وفي هذا غير عظيم الأشياء لا كأن محمد يا إن أتقول إن الله أخاف من دينا وأبابا غانا لكل ما شيء على الفاشل يا أمر من أرام على رمى من يسأل عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين الله تعالى يسأل المسلم عنه يومئذ وما يرحمه هو أن الله يترك تدريب العذاب لا يشعر عشان عندي لا يرى دب ولا انتاج القيامة حجرة الجنة آه ألا يجب فقد رحمه ألا يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله تعالى هو أن لا يتقدش بالقدر يتقدش لا عذاب الله أن لا يمشي عذاب ذلك الفوز المبين وأن يشين رحومه كرما وأتوب بينني وصرف العذاب يوم القيامة ألا يتقدش العذاب على الكاشف القيامة هو الفوز الحقيقي شين رحومه وصعنا الإجابات تحت وهي أشرب وأنا وأنا أفضل إيش وأنا يا حي والله وكان في عندي لا يعرف والله وكشرف أنا في عندي لا يعرف ومن تدى من الأباب فقد الوكيل وريحة يودي يسير العبارة وأن الناس كباية وما يكفيها فمن الله تعالى ولا تسوق عن المال ولا الله فلن تصبح عنه الإنسان وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ta ya ce fa man zuhira an nar wanda aka karkata da shi da shiga wuta wa kullu ila jannata aka shiga da shi aljanna wa qad fara ya samu da fara samu da fara wa ya